sai ma sai ne ko me aka yi maraka sani don ko kana gani ka ƙara tsinewa wanda suka zubi damar da jini kai musu dukkanin nau'i na azaba don husaini Allah ma musaini musaini ko me aka mara ka sani Allah kana gani ka kara tsinewa wanda suka zubi da madajini ne. kai musu dukkanin nau'i na azaba da musaini musaini na fatin ashura ranar juya ite na fatin na yi waƙar juya yi gun ahalul baiti na yi da abiya gun ahalul baiti na yi waƙar mareciya gun ahalul baiti kare jibin tsira Allah ka nan ka salati da manzayo da ahalul ta aziyar Husaini. Ku gane da fatin na yi watsar juyayi gun ahalul baiti tare jibin tsira Allah ka ninnin ka salati bisa manzo da ahalul baiti ta aziyar Husaini. Kafin zarce na roƙonka ya buwayi sare da juyayi na da ta'aziyya ga masoyi jikan imamu husaini almusawi wali na yi ma ta'aziyya ayatullahi kuma ne ni mata biya ayatin lahi kuma ne na taziya izuwa gure sharfuddini na taziya izuwa gure sharfuddini na taziya izuwa gure sharfuddini shar ibrahim zakzaki gwarzon addini shek ibrahimu zakzaki mai wannan karni malam ya